in Allah za mu ci gaba da sabuwar sura ta tafi ita ce suratul tsor haka take ko Allah ya taimake mu ita wannan sura mai albarka suratul tsor suratul tsor an kira ta da wannan suna ne domin aya farko a cikin sura ta fara da wannan kalma ne a tsor da ita Allah ya ayoyi guda arba'in da tara arba'in da nawa da tara abinda sura take karantar da mu mafi yawan abin da zamu ji a cikin sura ad-da'awatu ila al-iman ala wajhi su'al wato kira zuwa ga imani da Allah jaddada imani ga Allah za ta zo kamar tambaya da amsa tambaya da amsa haka za ta zo da irin wannan salo na kiran mu zuwa ga jaddada imani ga Allah ƙarfafa imanin mu ga Allah sura ta fara da yin magana akan wahalhalu da tsorace-tsoracen tashin alkiyama abinda yake jiran mu gobe kiyama tsanance-tsanancen da suke jira musamman ga kafirai an gane wannan ko tsoratarwa sannan da ta tafi gaba ta tafi gaba ta take magana kuma akan makomar masu jin tsoron Allah kada ma su damu da duk wancan tsanance-tsanancen su kam abin zai zo musu da sauki insha Allah ashe kenan maganin tsananin duniya maganin tsananin lahira bauta ma Allah yanda ya ce da ka yi wannan ko ma wani irin tsanani ka kubuta Allah ka ba mu ikon kubuta daga wannan tsanani can gaba sura kuma ya take tafiya akan ma'ana sifanta muna umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam da wajibcin abishi karshen sura ta cike mana da kuma wato cewa maza Allah sallallahu alaihi lallashin shi kada ya fushi kuma kada ya damu da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara al'ummar shi musamman wa'inda kafirta aya farko Allah ce bismillah mala والطور وكتاب مسطور والبيت المأمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن أباب ربك لواقع ما له من دافع نعم الله تبارك وتعالى يتي والطور إنا رنسوا الطور وكتاب مسطور ina rantsuwa da littafin da aka rubuta shaɗara-shaɗara matsor shaɗara-shaɗara fi rafin manshor a cikin takaddu ko abin rubutu wanda ake barbazawa wala baitul ma'amur kuma ina rantsuwa da wani ɗaki rayayye wanda ake raya shi da ibadar Allah wasaqatul marfu kuma ina rantsuwa da rufin nan maɗaukaki, abin da ke saman kowane rufi wal bahari al masjur kuma ina rantsuwa da kogi ko teku su take take da ruwa menene yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya wa'annan rantsoyi inna azabar rabbika lawaq wallahi azabar ubangiji ga kafirai ce ta auku wallahi mai aukuwa ce malahu min dafi babu wanda isa iya tunkuɗe ta tabbas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jerin gwanar rantsuwoyi da Allah tabaraka baraka wata alayayo, duk ba don komi ba sai don a tabbatar da cewa Allah kam a shirye yake duk wanda ya je ma Allah ba daidai ba to babu shakka Allah ko sai ya hukunta shi kalli wannan ya fara rantsuwa da at afor malamai suna fassara dutsen tsura sini wani dutse ne wanda Allah Ta tabaraka wata ala ya yi magana da annabi Musa a kan shi, yanzu haka wannan dutse yana nan kan iyakar ƙasar Masar da ƙasar Falastinu wajen mashigar Rafa, za ku ji ku a labarin dutse ana wata mashiga ta Rafa ko? Wacce ta haɗa Falastinu da Masar. To dutsen yana nan har yanzu, har gobe, ƙatan dutse da fakar ka tsamman ɗan dutse dutse ne, ko kwanakin baya kusan ba da iya yanzu ne ko? akwai ɗalibanmu waɗanda suke karatu a al'azhar suke mana waya ce ga sun kai kan wannan dutse wani daga take yake ba da labarin cewa wallahi malam tun karfe tara na safe muka zo gindin dutse muka fara tattaka muna hawa kafin mu kai kololuwan shi wallahi sai karfe biyar da rabi na yamma biyar da rabi na yamma an gane wannan ko dutsen yana nan katon dutse ne kuma in ka je gurin har yanzu addinai kala-kala ake a gurin har bidiyo ya yi muna addinai kala-kala za ga akwai musulmi akwai coci-coci na kiristoci akwai masu bautar yahudanci akwai masu bautar rana kowa ba wanda ya damu da wani kowa hidimin shi yake kowa addinin shi yake itaciyar nan ta zaitun wacce annabi musa ya hangi tana haske wacce Allah ya yi magana da annabi Musa ƙarƙashinta har yanzu itaciyar tana nan amma ban ce ma da haske irin wancan ba tana nan da itaciyar an gane to malamai suka ce wannan dutse shine Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa da shi anan wannan shine mafi rinjaye wasu suka ce a'a Allah ya rantsi da kowane dutse ma ba sai wannan dutsen shi kadai ba to amma me ake ce ma tsor me ya bambanci a tsor da aljabalu ya ka ce aljabalu dutse dunkulalle wanda ba komi kan shi dandararre ya ka ce a tsor dutse wanda yake akwai ciyayi da itatuwa a kan shi Ya ke ce ma tsor ko da hausa mana da bambanci ko ana cewa dutse a ce mai tsauni a ga tsauni dutse ne wanda yake akwai itatuwa itatuwa da ciyayi a kan shi Ya ke ce ma tsauni in sun ce da harshen larabci aka ce afor ana nufin tsauni ne ka ce aljabalu ana nufin dutse dutse dunkulalle to Allah dai ya yi rantsuwa da wannan dutse ko shi ko kuma dukkanin duwatsu wa kitabin masfur Allah ya rantse da littafi rubutacce wasu suka tafi bisa cewa littafin na rubutacce shine alqur'ani Allah ya rantse da alqur'ani dan sifar shi ce wasu suka ce ba alqur'anin kadai ba har dukkanin littattafan da Allah ya saukar ma annabawa kamar at kamar injila kamar zabura kamar sautu ibrahim duk suna cikin waɗannan kitabin masdur wasu kuma suka ce a'a kitabin masdur din nan littafin bayi da ake rubuta musu aiki a ciki wanda gobe kiyama za a ba kowa littafin shi ya tafi ya karanta da kai shi <clears throat> suka ce wannan shi ake kira kitabin masdur ko ma dai menene Allah ya yi rantsuwa da abin da ake rubutawa sadara sadara kaga masdur wanda aka yi shi dara shi dara kaga ashe ba hausa da yake cewa shi ba hausa bane larabci ne an gane wannan ko wal baitul ma'mur Allah ya ce ina rantsuwa da ɗakin nan da ake rayawa ɗaki rayayye an fahimta ko wane ne baitul ma'mur din nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana muna shi a cikin hadisin Isra'i ya ce da aka tafi da shi sama ta ɗaya ta biyu har sama ta bakwai a sama ta bakwai ya tadda wani ɗaki wani matsalaci. wanda kullum kwanan duniya mala'ika dubu saba'in suke shiga su yi ibada take in sun fita ba ta ƙara dawowa gobe wasu sabbi ne jibo wasu sabbi ne gata wasu sabbi ne kullum mala'ika dubu saba'in suke yin ibada a ciki kamar yadda ya zo a cikin wancan hadisi na isra'in manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam isa'i da mi'raji to wannan shine baitul ma'mur daki rayayye wato masallacin mala'iku ga ma hadisin nan bar in karanta muna shi ya tabbata cikin sahihul bukhari lambar hadisin 3208 haka imamu muslim ya zo da hadisin a lamba ta 162 hadisi ne mai tsawo hadisin isra'i a cikin shi manzon Allah yake cewa fa iza ana bi ibrahim sallallahu ah, sallallahu alaihi sallam! musulmi da zaharahu ila baitul ma'mur yace sanda muka je sama ta bakwai da mala'ika jibril sai na samu annabi ibrahim ya jingina da bangon wannan daki na baitul ma'mur wa idza huwa yadkhuluhu kulli yawmin sab'una alf malakun sai gashi kowace rana mala'ika dubu saba'in yake shiga ibada la ya'uduna ilayhi ba sa ƙara dawowa in suka shiga suka yi wannan ibada to ba sa ƙara dawowa sun mazahaba bi sai malaka jimi ya wuce da ni ila sidatul muntaha zuwa ga wata magariya ta ƙarshe inda kowace halitta take tsayawa nan babu wata halitta wata ta taɓa wuce nan gurin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce da muka iske wannan itaciya wa idan waraquha sai naga ganyenta ka azal lafiyar ta kamar kunnan giwa wa idan samaruha kuma naga ƴaƴanta ka tsalali kaman tulina kamar tulu to dai har zuwa ƙarshen hadisin ba ya kashe ba kenan ina fata mun gane to wannan mun zo da shi ne domin fassara me ake ce ma baitul ma'mur din can wani masallaci ne na mala'iku a can ƙarshen saman bakwai daga shi halitta ɗaya ta rage ita ce wannan magariya tukewa daga nan kowace halitta ta tsaya nan Allah kaɗai ya san abin da ke can sama Allahu akbar to kuma an ce shi wannan baitul ma'mur a sai ta shi in ka taho daga sama yana saitin ka'aba wannan ka'aba ta birnin makka saitin ta yake Allahu akbar wannan kenan to Allah ya rantsuwa da wannan ɗakin shi ma wasaqatil marfu kuma Allah ya rantsuwa da wani rufi wanda yake madaukaki Abdullahi bin Abbas ya ce saqatil marfu din nan shine al'arshin ubangiji shike sama da komi Allahu akbar shike sama da komi to shi ma Allah ya rantsuwa da shi wal bahar da masjur ya kuma da teku wacce take cike da ruwa wannan dai teku ta mata duniya dukkanin tekuna tekun atlantic tekun mediterranean tekun wace ce ga tunan dai baharul aswad baharul ahwa baharul muhit tekun indiya ko wajen teku bakwai ne ko yau akwai tekun indiyan akwai tekun mediterranean akwai uh, wancan babban atlantic ocean ga nan dai shi shine can wajen ƙasar Italiya ko to wa'annan tekuna cike da ruwa to Allah ya rantsuwa da su to Allah yana rantsuwa da wani abu na halitta ne don ya nuna mana girman shi Allah din da ya halicci wannan abin wannan kenan to menene jawabul ƙasami? duk inda aka yi rantsuwa to akwai abin da ake ce mashi jawabul ƙasar? ana jira ya zo ko da da Hausa ne kuwa yanzu misali in na ce muku ni ko daga yau wallahi tallahi sai na tsaya nan ne kuka fahimta ne kuka fahimta ba ku fahimci komi ba an gane wannan ko sai na faɗi wani jimla baya tukunna to wannan jimla ta bayyana akan me nake rantsuwa ita ake kira jawabul qasam to gashi Allah ya jero jerin gwanar rantsoyi menene jawabul na nau'in rantsoyin jawabul qasamin shine inna azaba rabbika lalle azaban nan da ka yace zai mawa in suka saba mashi lawaqi'un wallahi mai aukuwa ce aka ƙara maimaita wata rantsuwa lawaqi wallahi mai aukuwa ce kaga maimakon ma a ce inna azaba rabbika waqi'un sai da aka ƙara da lamur kasami lawaqi wallahi mai aukuwa ce subhanallah kafiri ya tafi malahu min dabi babu wanda ya sai tun kuɗe mashi ita Allah ka kare wallahi ɗan uwa ku bi dokar Allah bi Allah da ta kawa ita ce kurin hanyar mu ta tsira hanyar kenan guda ɗaya to yaushe ne za a yi mu kafire waccan azaba yau mata muru Mm. الذين هم الذين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za a yi musu waccan azaba ce yau matamuru sama'u maura ran da sama take girgizawa iyakar girgizawa ran da ita waccan saman za ta girgiza a kware ta a naɗe ta wata sirul da saira kuma a tafiyar da duwatsu ko duwatsu su watsi su narke iyakan narkewa ka neme su karasa sun zamo haba'an mansura yadda ka san hazo haka za su tashi karasa ina suka nufa sun falfalce idan ranar ta zo subhanallah lalle babban al'amari zai faru a wannan rana in Allah ya kai mu wailu yawma idil mukazzibin tsananin azaba ya tabbata wannan rana ga masu karyata alqur'ani tsananin azaba ya tabbata a wannan rana ga masu karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke da waccan azaba wacce Allah ya rantsuwa akan za a yi musu ita Allah ka kare mu to su wane ne masu karyata alqur'ani su wane ne masu karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan daga cikin sifofinsu allazina hum fi qawlil abu su ne suke ta kukkutawa cikin barna suna ɗauka abin wasa suna saba ma Allah suna ga ai wasa ne ai ba komi an gane wannan ko suna ga kamar ba da kamar ba a gansu ba ko kuma suna ga kaman ai su ko da mai ne ko da ko sun san saba ma Allah suke yi an gane wannan Allah ya kare mu da yawa daga cikin mutane fa wasu abin da suke na saban Allah sun yadda baka da zai ci saban Allah ne amma haka kurin suke kutsawa da su daure su yi hujjar su kaɗai in ka matsa musu su ce maka ai Allah ƙorar rahimun ne kenan? an gane wannan ku? to kamar yadda kuke cewa ga ƙorar rahimun ne haka ne tare da wannan kuma shididul iqabi ne mai tsananin azaba ne kuma an gane wannan ku? babu shakka Allah ga ƙorar rahimun ne ga wanda ya aikata sako bisa kuskure ko bisa rashin sani in ya tuba Allah yana gafarta mai yafe mai wanda ya take da gangan kuma sai a gafarta mai ina ba ku misali kullum ‘ya'yanka ne guda biyu ka kira ɗaya ka ce mai wani e eh, ban san kaza ban san kaza ban san kaza ce ka ji ko ce na ji baba ba ka san kaza ba ka san kaza ya ce e ɗayan ko ba ka ce mai kala ba su biyun ne suka zo gabanka suka aikata wannan abin da ka ce ba ka san ayi da wanda kai magargaɗi da wanda ba kai magargaɗi ba dan Allah cikin su wane ne zai fi kule ka zai baka haushi wanda ka gaya mawa an gane wannan ko sai sai baka haushi to haka ashe abin yake wanda ya san abin laifi ne an faɗi mai ya ji ya fahimta kuma ya zo ya yi ashe haka kenan sai an hukunta shi amma wancan wanda bai sani ba ba a faɗi mashi ba ko kuma eh, bisa kuskure hajizanci da ɗan ya aikata shine in ya tuba sai Allah ya gafarta mai Allah ka gafarta muna Allah ka sai ta mu akan hanya ta kwarai na Allah tabaraka wa ta'ala yace allazina hum sune wa'annan wa'anda fi qawli cikin aikin sabo yal'abu suke tawata suke ta bindin bindin to Allah ya ce me أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إسلوها إسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yauma a wannan yinin yud'una ila nari jahannama da'a ana ingiza su ana tunkuda su zuwa ga wata jahannama iyaka tunkudawa ana mangaro su ana ingiza su haka za a zuba su cikin wata jahannama radada yanda ka san an koro dawaki subhanallah kaga yud'una ainun da damma tun kudawa ingizawa shi yasa can Allah ya ce wa wail menene ara'aita allazi yukazi bi din fa zalika allazi yad'u al-yatim yad'u ainun da damma yad'u al-yatim ina jin wasu kan karanta yad'u al-yatim ba yad'u ba ba ba yad'u ba dalin din nan yad'u dalin da damma yad'u al-yatim Allah ya taimake mu ran da ake ingiza su zuwa cikin wata jahannama ingizawa ana ingizawar kuma ana ce musu hazihi narul lati kuntum biha tukazibun wannan ita ce wutan nan wacce kuke karyatawa a duniya wacce ake ce Allah ya tattale ta in kuka saba mishi kuna ga shafa labari shuni ake to yau gata ga shi kuma ana ingiza ku zuwa cikin ta wacce ake muku wa'azi kuna cewa sai me wa'azi kuna cewa dan dabo ne mahaukaci ne kuna yi musu irin wannan izgili a fa sihirin haza har ya zama da sihirin ne har yanzu ba ku yarda ba Allah Ana ana maida musu sakamakon izgilin su an antum latin ko ko ba ku ga hada kuke ciki ba ne ba ku gani ne ba ku buɗe ido ku kalla wai hayar sihirin ne Wacce amsa za su bada wallahi ba amsa eh, ba amsa sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a faɗi musu islauha to ku shiga ku koni da ita wasabiru ko ku yi haƙuri aula ta sabiru ko kada Allah sa ma ku yi haƙurin sawa'un alaikum duk ɗaya ne a gare ku ko ku yi haƙuri ko ku yi raki duk ma dai abin da za ku yi ku yi ba canji domin me inna ma tuji zauna ma kuntu ana sa kan muku sakamakon aikin ku ne kurin illa iyaka ko ku haƙura ko kada Allah sa ku haƙura duk ma abin da za ku yi ku ta yi subhanallah Allah ka kare mu daga irin wannan hadari Allah ka kare mu daga wannan masifa dan wuta ya shiga uku kuma fa an gama magana kenan komai ya gama lalacewa ba damar gyara ba irin duniya ba in ka gane kai kuskure kai maza maza ka gyara to can in an yi kuskuren aka tafi a kuskuren to babu damar gyara an gama gyara an bar shi ne tun rani Allah ka kare Allah ka ba mu ikon bauta maka yadda ka ce ya Allah da haka wallahi ɗan uwa mu yi hakuri da rayuwa mu yi hakuri da rayuwa mu bi duniya a hankali mu bi abin da Allah ya ce kadai shi da zaman mu lafiya kuma shine hanya mafita kada mu saba mu Allah duk yanda ko ya kai ga jin daɗin saban sharri shedan ne Allah ka taimake mu wani sharri na shedan yan uwa kullum ina tuna muku wannan wato shedan yana da wani sharri mai ban mamaki wanda yake hallakar da mafi yawan mutane ta wannan ta wannan hanya ta shi shine ya sa ka rika kankanta zunubinka ka rika ganin wai ai kai ba zunubi kake ba kai mutumin kirki ne dinga zuga ka ka rika daukar kanka kai mutumin kirki ne kai ba mai laifi ba ne kaga wannan wala hadarin rayuwa ne musamman a wannan zamani namu mun cika kuranta kai da daukar kanmu wai mu wata tsiya kowa ka taba wai shine na kware kowa ka taba ji yake kuri ai shi musulmin kirki ne da ya mutu sai aljanna duk wanda ka taba gani ki ai laifi sai suwa ne laifi sai suwanci wannan kuskure ne aikin shedan ne ko da can baka yi laifin ba wannan tunanin naka laifi ne kullun rayuwar mumini laifin da kai shi kake kallo ya sha ma kai har ka manta da laifin wani har ganin kanka ma kowa ya tsire ma wajen aikin alkhairi duka tunanin da an baka a baya wannan shine rayuwa ta mumini ka ɗauki kanka kuma mai kurakurai mai laifuffuka amma kullum ƙoƙari ka ɗarkace kanka kai a ce ma na ƙware kai a ce ma kai ne baka laifi kuma kana ɗaukar haka shine daidai da kuskure ne a kuskure ne mu gyara 'yan uwa mu gyara tsakaninka da ubangijinka kai kaka ka sani tsakaninka da Allah daga safe zuwa yanzu bayan isha'in nan za ka iya tuna laifi nawa kai ma Allah ababen da ya hana ka kallo ka kalla guda nawa ne abin da ya hana ka faɗa ka faɗa guda nawa ne za ka iya tunowa kullum nake cewa in kana so jaraba ka riƙa yi kanka hisabi samu littafi wannan na rubuta exercise ka raba shi biyu ɓangare ɗaya sai ka sa alkhairai na ɓangare ɗaya ka sa kurakurai na kuma feji ɗaya sai ka ja layi tsakani nan bangare shi ka sa alkhairai nan ka ce kurakurai ko zulubai an gane in dare ya kamar yanzu ka kwanta sai ka ɗauko littafin nan sai ka tuno tun da ƙawaye gari zuwa da daddaren nan da me da me da me kai na alkhairi sai ka rubuta bangaren alkhairi sai ka tuno kuma da me da me kai na zunubi sai ka rubuta bangaren zunubin yau ka yi gobe ka yi idan Allah ya kai mu sati guda ka tara alkhairan sati ka tara zunuban sati in an yi wata ka jimlata na wata guda wallahi inda za ka jaraba za ka ba kanka mamaki za ka ba kanka mamaki za ka ga ashe ayyukan da kake dubgawa na laifi firin ja alkarin ka nesa ba kusa ba ka dan jaraba ka gani kuma kai tsakaninka da Allah kada kai tsallake in gane wannan ko eh kada kai tsallake duk abin da ka san kai ba daidai ba rubuta shi ai kai kade zaka gani ba wani zaka nuna ma ba Eh, ba wanda zaka nuna ba kai kaɗai zaka gani an gani ko zaka ga abin mamaki ashe kaga kenan dai na daukar kanka kai na kwarai ne da dauke kanka kai mai kurakurai ne an gane wannan ko babu laifin duk wanda ya ce ma gyara to maza ka gyara bahaushe yakan ce da yawa kakan ga mutum ga ku tattire cikin idan shi amma kuma haƙƙi yake hangwa idanun wani ina mai dariya ga haƙƙi ce gidan wani shi kuma ku tattire da cikin idan shi gungume da cikin idan shi gashi dumu-dumu da zunubi amma zunubin wani yake hangowa gashi dumu-dumu cikin abin faɗi amma kuma wani yake hange yake yake gulmar shi ba haka muke ba wallahi mu gyara sharri shedan ne Allah ka taimake mu malam mu shiga aljanna sannan sai mu sai mu tashi daga da yau na'am كلوا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على فرد مصفوفة وزوجناهم بحور الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to a waccan rana innal muttaqina fi jannati wa na'im su ko muttaqai masu jin tsoron Allah ko da suka yi rayuwa cikin duniya wajen tsoron Allah suka tafiyar da rayuwar a nan fi jannatin suna cikin gidajen aljanna wa na'im da kowace irin ni'ima aga ita zo ni kira wata irin ni'ima ko ma irin wace ni'ima ka tuno to da irin ta sama ma da yadda zaka yi tunanin fakihina bima atahum rabbuhum suna masu alfahari da jin daɗi da abin da ubangiji ya ba su wa waqahum rabbuhum azabar jahim kuma Allah ya kare su daga azabar jahima ko ganin ta ba za su yi ba subhanallah Allah ka sa mu tafi ana ce ma ɗan aljanna kulu ku ci duk abin da kuke so gidan aljanna ba sha maki wa sharabu ku sha duk abin da kuka samu gidan aljanna ba sha maki hani'an kyauta ko ni kuka ga dama available ba kwabanka duk sakamako ne bi ma ta ta'amal dan abin da kuka aikata a duniya muttaqiina yan aljanna suna kishin gide ala sururi akan gadajen alfarma akan kujerun alfarma masufa a jere sahu sahu Allah akbar wa zawwajna Allah ta sai mu aurar musu bi hurin in da waɗansu masu farin ido yan matan aljanna masu farin ido Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna za mu kwar cikin aljanna in Allah ya so da katarin in Allah tabaraka wa ta'ala muna fata ya sada mu gidan aljanna gobe kiyama Allah ka sa mu in aljanna ne gobe kiyama kullun nake ce mana wallahi in za ka yi addu'a to ka daddage ka roki aljanna ta fi komi daɗi kuma ta fi komi dawama Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ni'imta mu da shiga aljanna Allah ka taimake mu <clears throat> za mu dakata a nan sai kuma in Allah ta baraka wata ala kai mu gobe sai mu tashi daga inda muka dakata din da kasadin duk abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ikon aikatawa kuma Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka taimake mu ka taimaki addinin ka ka taimaki masu taimaka mu addinin ka akwai tambaya ne koko sai addu'a to shikenan alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah ya Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kaddara mu shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara mu shiga aljanna gobe kiyama da mazan mu da matan mu da ƴaƴan mu da iyayen mu da jikokin mu da kakannin mu da makwabtan mu da ƴan uwan mu da ƴan uwan mu da dangin mu dukkanin musulmi Allah ka kaddara mu shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara mu cikin bayan ka mu shiga aljanna gobe kiyama اللهم ربنا آتنا نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير man زكاها أن توليها مولاها فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لتقبل منا إنك أنت الفاتح